yanzu haka al'ummomi a wasu jihohin arewacin najeriya na cikin yanayin dokokin da gwamnatocinsu suka saka don kada gwiwar 'yan fashin daji ko da za a samu sauki ga matsalolin da suke haifarwa ciki kuwa har da katse hanyoyin sadarwa wannan yanayin dai bai hana 'yan fashin dajin ba ci gaba da kai farmaki ga al'umma duk da yake dukansu waɗannan dokokin suna shafar su a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya irin hakan ne ke faruwa kamar yadda barayi suka shiga yankin gudu da ke arewacin jihar inda suka sace wata mata aure su kuwa yan banga suka bi su cikin daji inda nan take jini ya malala bello kila bacaka shine shugaban karamar hukumar mulkin tagudu to gaskiya an je da mutane da vigilance sun je da yawa har sun isa inda suke sai kuma sun yi kiraguna suna gasawa suna ci haka da suka isa sai da suka bari sun zo tsakiya sai suka bude musu haka suka san mutanen mu binne da su ga halbaru ga to bugun harko dai nan sun hara buge ma mutum guda sun ka halbe mutum mutumin guda da kafa sai aka sauri aka kawo shi asibiti da shi muka je muka yi treating ne to da abin da ya aran gama ta yi yawa sai mutane suka dawo to muka je ni je ni kira su sojoji dama an station da sojoji nan balle na je na ga sojoji da muka yi magana da su Allah taimake mu rana na aka tura rai muka je dai aka yi ta sacin aka yi ta sacin abu da muka samu dai waɗanda muka isko matattu gawa biyar sun kone babura guda shida to yanzu ina dawo yanzu magana da muke da ke na biya wani ƙauye sai aka suka ce mini jiya sun cikin tugawa biyu cikin daji amma sun je sun rufe su kaga gawa bakwai kenan da na gehen vigilante to can gehen su abinda suka tabbas sun kashe musu kusan mutum takwas to amma sun kauce mutane su sun gudu da su a yankin gwaran yoma bayanai sun nuna cewa yan bindigar sun kai hari inda suka danga harbin kan mai uwa da wabi inda nan take suka hallaka akalla mutane hudu na ne ta bakin rundunar 'yan sandan najeriya ta bakin kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar amma da ya ce babu wani bayani a hukumanci gaskiya not been officially brief gaskiya yan kasar da na ci gaba da mamakin ɗaukar matakan da gwamnatoci ke yi amma ba a yin wata azama ta farautar barayin da mai matakan kadai ba za su kawo sauki da kansu ba dole sai an motsa a cewar bashar altina goyawa shugaban rundunar adalci a jihar sokoto amma an samu mutum matsi ba a sa wanda zai hada da shi ba ya taso yana jin yunwa kuma suna da makami dole shi zo cikin jama'a don shi samu abinci da kowa yana iya hallakawa don shi samu abinci wannan shi ne abin da ke faruwa gabacin sokoto da wasu wurare na yankin lafara irin shinkafi a jihar kebe ma yankin bena da ke masarautar zuru matakan da aka ɗauka suna ci gaba da ta'azzarar da al'amuran rayuwa a cewar wasu mazauna yankin yan ta'adda suna nan yawo suke yi kilomita biyu da kahi ta gabas ga bena kamun mutum suke yi su wuce da shi cikin daji abincin da za su je su ɗebo babu shi ga 'yan ta'adda sun hana su zuwa shin waya ya gwamnati jihar kyau take so ne da garin bena da ƙasar bena baki ɗaya. 'yan ta'adda sun ta'azzare mu sun hana mu mu je daji kuma gwamnati ta hana mu mu ci kasuwa muna roƙon gwamnati da ta shigo cikin al'amarin ga adibi halin da muke ciki dama dai masu sharhi akan lamarin yau da kullum musamman akan harkar tsaro sun bayar da shawarar cewa kamata ya waɗannan matakai da ake ɗauka su kasance na wani ɗan lokaci domin idan suka tsawaita sukan iya haifar da wasu matsaloli na daban muhammad nasir da amurka daga sokoto a najeriya